wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah Assalamu alaikum. Yai, eh, wa alaikum salam. Allah, Allah ya sa waya ta ta samu koda 10%. Wara mu do. Yawwa. To ai wayar ka ta cika. Wallahi ta cika. Ah, dan Allah wannan wani irin caja ne haka ya cika min waya cikin minti kalilan. <laughs> kenan baka da labarin tuwa fawa caja ke ita ce mai cika waya shaf shaf haka kwarai da gaske ai wayar ka minti talatin yayi yawa a lokaci kaɗan za ta cika maka waya kuma caji mai inganci kaga kana da ita ba nan siya ni ma sun ƙare dama yanzu garzayawa zan yi inda suke a ya communications domin na ƙara saro kaya wato towa fawa mu je raka ni dan ni ma ina da buƙatar ta assalamu alaikum amincewa na da kamfanin towa power shine jin daɗin rayuwata gaskiya ne ni ma towa power su ne zaɓi na sunana baba sani ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finan hausa yau gani a cikin garin bauchi ina kamfanin towa power inda zaka samu caja mai inganci very fast charger tun daga kan android zuwa iphone da dai sauransu to wa fawa ba a iya caja ko memory card suka tsaya ba muna da dukkan kayayyakin amfanin waya irin su flash otg cables a kamfanin tuwa power a nan ne zaka samu biyan bukata cikin nishadi tuwa power accessories ga kargo ga inganci muna nan a cikin garin bauchi shop number 1 2 3 wunti market opposite Bauchi Multipurpose Hall. Sannan muna iya tura muku sakonnin kayayyakin ku a ko ina kuke a faɗin Najeriya. Ka mai bukata zai iya tuntubar mu a nambobi kamar haka. Kowa Power Accessories ga ga Wata wuta, wata wuta, wata wuta mai kashe ta sai dai Allah. ba sake ba abin da zai sake shiga tsakanina da ita yawa kamar ganin wani kai abokina ne gaskiyar magana ma an zaka ci gaba da yin magana akan Salma shiru da Allah waya zan hello hello Ahmad kana ina ne ina tare da Dauda to da Allah Ahmad ina son ganin ka yanzu yanzu nan gaskiya a halin da yake ciki yanzu yanayin jikin nasa baran iya zuwa gaskiya wajen ki ba kawai sai dai ki zo gida muna gida oke to shi nan ba damuwa gani nan zuwa yanzu zan zo da kaina ma to ba komai kin zo sai ma to yanzu yayi ne da aiki na ai ina ga abun yi kenan kawai shine zama bai same mu ba duk inda yarinyar nan ta shiga ta fita sai mun nemo ta ya sai ma wani zai hana wa dan ni kyakkyawan buguwa ma ba ni samu hutu kake so ko nan ba wajen hutu bane idan za ka yi hutu ka je hotel ka kwanta ka huta amma hutu bai same mu ba ko a cikin ku akwai wanda yake bukatar hutu na za a yi ba ai fasa ali sai arne duba ko sai bakin munafiki ka shiga motar nan ka dauko wayan yaron nan ka duba tunda mun rasa yarinyar nan wataƙil za mu iya samun wani evidence na hotonta sai mu tuttura wa mutanen mu duk inda suke a faɗin garin nan a nemo ta an gama gaskiya ya kamata mu taimaki Salma saboda tana cikin wani hali tana buƙatar taimakon mu to wallahi ba da ni ba shin ita ta taimake ni ne a lokacin da ni nake da buƙatar taimakon sai yanzu za a zo a ce da ni wai in zo a haɗa da ni a taimaki salma kai fa bari ba ka san me yake faru ba mu da muke nan mu muka san abin da yake faruwa kar ka ga yarinyan nan irin tashin hankalin da ta shiga wallahi bayan abin da ya abin da ya same ka Salma har su ma ta a lokacin da ta ji an kashe ka bai kamata kana irin wannan maganan ba suman banza da wofi ta yi wallahi suman banza ta yi kin gafa ita fa ba haka ta so ba so ta yi a ce an ɗauke ni an je an dukunkuna na an haƙa rami an rufe Allah bai yi ba sannan kuma ni yanzu in tashi in ce da ni za a je neman ta na san halin Salma Salma mace ce mai jiji da kanta ban tun da nake da Salma ban taba ganin ta zumurbin wani namiji hawaye ba ballantana ta yi ta shiga damuwa akan shi sai gashi a kanka Salma har su ma ta yi saboda dalilin abin da ya faru da kai haba don Allah bai kamata kana irin wannan maganin ba. In dai har Salma za ta iya suma a kanka, bai kamata a ce ka rabu da ita ba. Ya kamata a ce mu ceci rayuwan ƙawata Salma. Amma yau to naga ko ba domin Salma ba, ai bai kamata a ce mutanen nan sun ci bulus ba. Dole mu bincika mu je mu bi mu ma mu ga me Allah ya tona musu asiri a inda bulus ne wannan mutanen sun daɗe kwa suna ci dan na rantse da Allah irin ku goma wallahi ba abin da kuka isa ku yi musu bare ku mata ha wai eto eh kana da gaskiya kai ma dan wallahi ni kaina da suka kama ni suka fara duka na wallahi na ɗauka mala'iku ne ai Ahmad alkur'an baka da ku ba na rantse da Allah tun har Allah ya sa suka baka da kamanninka suna nan ba su canja maka ba wallahi baka da ku ni yanzu abun ne ma da ya fi damuna wai wannan ɗan yaron da ake ta kashe mutane a kansa ni shi ne ma ban sani ba dan Allah wannan yaron ya kamata a bincika ma mu gane shi wannan yaron ma tukunna waye ma ne ma tukunna sannan kuma har ake ta zubar da jini a kansa eh to tabbas dai akwai wani suna da na ji shi wannan babban nasu wai dalma yana gaya wa yara kamar something sandar ne ko sabdar amma akwai wata inkiya kuma da yake gaya masa wai kaddararsa ayi ma ka duba hoton yarinyan nan ne a jiki Ka! ai hoton jidda ce lallai inda har jidda tana rayu to akwai babban matsala akwai matsala jidda wuce kuma kai aman ni fa ba zan boye muku ba duk mu daina wani kewaye kewaye wallahi in dai salma ce ko a lahira muka haɗu da ita wallahi hanyar ta daban ta daban tana ta kanta ina ta kaina barantana a gidan duniya abokina ka daina wannan maganan bai kamata ka yanke hukunci cikin fushi ba ka san shi hukuncin da aka yanke cikin fushi yana zuwa a zo a yi da na sani daga baya ko ba haka bane bai kamata a ce ka yanke hukunci irin wannan ba ya kamata ka yi tunani. Ya kamata ya haƙuri. So ne sila sannadi cikin halin da na faɗa yau. Taraddadi kan gina fada na rubuta yau. Ba a dari kunnan gashi na halin dan yau. Na tanadi tunani raba mu sai dainin layi. wallahi ba zan iya tashi ba zan iya ba wannan babu wani abin da zai zaki din yau mana. Ba kashe shi kawai ya bi. Nan magana na kuma gaskiya ne. Dan girman Allah ku yi hakuri. Wallahi zan tattaro dukkan ƙarfin jikina in tashi in ku gurin nan. Dan Allah kar ku kashe ni. mu kyale ka amma da mu kyale ka ne kan sharaɗin da ka ɗauka mana alƙawari kan naira miliyan uku da kace da ka ba mu ka sani duk wani zirga-zirgin da kana nisa kan idan in baka cika mana alƙawari ba za mu kashe ka wallahi ba zan karya ba amma karya muku ba wallahi da ya alƙawari in cika muku wallahi wallahi ne alƙawari shago ina ganin mu kyale shi zai cika mana alƙawari je kawai wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah so ne sila sannadi cikin halin da na fada yau taraddadi kan gina fada na ta yau ba a hadari kunnan gashi na yalin dan yau na tanadi da lafiya haka kawai kin zuba min ido kamar biki saba gani na ba ka san me no ji nake kamar tsaga zuciyata in ɗauke kan ɓoye ka a ciki yanda ba za ma ka fita balantana ko wata mata ganka ko gaskiya kaddara ba ta man adalci Kamar ya kenan. What do you mean? Saboda ba ta haɗa ni da kai tun farkon rayuwata ba. <laughs> Da a ce ƙaddara ta haɗa ni da kai. Eh. Da ina ga yanzu na zama mama, eh. kai kuma baba. Kila ma 'yan biyu za mu fara haifa. Kai gaskiya ne. To amma aiko yanzu ma jidda ba a makara ba. Dama da kai na fara haɗuwa, da na yi aure tuntuni. Zama da ke akwai ƙaruwa, ni lallai kina birgi ni. Wayyo, soyayya na da daɗi. Amma da ke tafi daɗi. Wayyo, <laughs> amma da kai tafi daɗi. misali dauda ne dauda me yake faruwa na ji kuma yanka cikin kuka wallahi dadi akwai matsala wallahi na wallahi akwai matsala rayuwata tana cikin matsala wallahi ne. to ya kuma na ganka da sabuwar layi ba layin da na san ka ba ina wayar ka take layin ma ban dade da sa shi a cikin wayan mu wallahi wayan mu kaga ka bar kuka faɗa mun menene wallahi maganar ba ta waya bane dadi yanzu dai zan gida zan dawo wallahi ka gaya wallahi daɗi gida zan taho sai na zo dai kawai na maka bayani amma wallahi yanzu ba zan iya cewa komai ba yan Allah daɗi <laughs> shi kenan abinda nake so da kai lalle lalle ba na bukatar ka sake kwana a wannan garin yau ka tattaro jakanka daga nan zuwa yamma ka nan yanzu yanzu nan ka ɗauko jakanka ka ƙara so gida jakata kawai zan je in ɗauka yanzu a gida eh ka shiga mota yanzu nan maza ka zo gida yau din nan to shi kenan ya ka zo to daɗi ya kuma ka zo ka tsaya waje baka shiga cikin gida ba lafiya? Ke wace irin mace ce jidda? Akan me zaki bi mutumin da ya ce baya son ki baya ra'ayinki? Wannan wace irin rayuwa ce? Ka ga yaya dini ba zan iya jure rashin ganin dauda ba. Zan iya jure kowane irin wulakanci zan ɗauka amma rashin ganin sa ba zan iya jure ba ƙara ma in gaya ma gaskiya. Shi ne za ki ɗebi jiki ki bi shi? Me yake tunani har idan kika je ya ki sauraren ki? Ka ga yaya dini don Allah ka yi haƙuri. ni fa ba abin da zai hana ni tafiya garin nan duk abin da zai faru sai dai ya faru ina ruwa na da abin da ya faru da ni fa akan soyayya na zan ji kin san abin da kika baro a can ba kya tunani idan kika je za ki sa za ki haɗu da waɗanda kika baro a can rayuwar ki na cikin hatsari ba ka yi haƙuri kai dai kawai za ka iya tayan da addu'a ka tayan da addu'a amma zuwa garin nan ba fashi wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah Ah, hello Dalma. Hello Barista. Da fatan dai kana kula da yaron nan sosai. Don ka san fa lafiyan yaron nan yana da matukar mahimmanci a wurinmu. Ina kula da shi sosai Barista, na sani. sai dai kuma alamu sun nuna kamar wannan yarinyar Jidda tana raye what jidda tana raye a ina ka ganta ba wai ganinta ne ba sai dai hotonta na gani a wayan wani saurayinta kuma lallai da alamun yana da alaka da ita yanzu dai me wayan na riga na kashe shi to look lallai lallai yau ka zo ka same ni na baka awa ɗaya ka zo ka same ni kawai ok barista tofa a wannan shine ana wata ga wata kenan wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah la sannadi cikin halin da na fada yau taraddadi kan kina fada na rubuta yau ba adari kunnan gashi na yalin dan yau na tanadi tunani raba mu sai layi Thank you. Da Allah gareji zaka kai ni inda zan hau mota. sai hakuri ba ta mutuwa tana kan kowa lokaci yayi dole ta bi me keke waye mu wajiya ai ke kamata tambaya saboda naga tunda shi kake tunda shi kake yana bannan ke ta zubar da kwalla ta tabbata kuma an ba mutuwa ba abin da zai saki dinga zubar da waye da hawayen shi haka kawai malam me keke kenan. sai an mutuwa ne zan yi kuka ba sunana malam ba sunana manaja Thank you. Assalamu alaikum sunana Baba Sabe. Ina so na gabatar muku da ingantaccen wuri inda ake sayar da kayan kicin ga iyalai masu son aurar da 'ya'yansu da kuma masu son bukatan sayan kaya domin amfani a cikin gida. Ba ko ina bane illa AML Mahe Dubu and Sons wanda ya tsaya tsayin daka domin kawo muku ingantattun kayayyaki wanda za ku ji daɗi ku more rayuwarku tare da su. Shago ne wanda babu abun da babu dukkanin abubuwan da ya shafi kicin da kayan aiki na cikin gida akwai shi kuma a cikin farashi mai sauƙi. Gare ku 'yan mata da amare ba nan ba ina iyaye masu haɗawa 'yar gata 'yar gata ga shi nan komai da komai abin da ake bukata wanda za a yi wa 'yar gata to gare ku. AML mahi dubu ansan shine ne na kuma shine sirrin murmushin amarya. Gaskiya ne AML mahi dubu ansons shine zaɓin amaryata don haka nima shine zaɓi na. Idan kuna buƙatar mu za ku iya tuntuɓar mu a nan ba kamar haka. Kai tsaye za ka same mu a Block 7 Shop number 6 Bauchi Central Market domin samun kayayyaki kowanne iri na amfanin gida na yau da gobe.